assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya mabiya wannan tashar mai albarka wato makaranta tv wadda tana koyar da yaren faransai ta cikin yaren hausa to idan ka tabbatar kai farkon zuwa ne ko kuma dama can kana ciki ka ɗan manta baka danna alamar subscribe ba sai ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe kuma ka ƙara danna ƙararrawa shi zai isa duk darasin da muka daura zai iso gare ka insha Allah ku kasance da makaranta TV za a samu yaren Faransa insha Allah cikin sauƙi to yau darasin mu za mu fara shi ne akan kirge wato lissafi darasin mu za mu fara kan mun tsaya akan ashirin to yanzu za mu je har arba'in insha Allah 21 21 ashirin da ɗaya 21 ashirin da ɗaya vende vende vende ashirin da biyu vende ashirin da biyu 23 23 23 ashirin da uku ashirin da uku venticat venticat shine ashirin da hudu venticat ashirin da hudu vincent vincent vincent ashirin da biyar ashirin da biyar vincent ashirin da biyar vingt 26 26 ashirin da 26 ashirin da 27 27 ashirin da bakwai 28 28 28 ashirin da takwas

33 talatin da uku talatin da uku 34 34 talatin da hudu talatin da hudu talatin da biyar talatin da biyar transen talatin da biyar trantisis trantisis trantisis talatin da shida transis talatin da shida transet transet transet talatin da bakwai talatin da bakwai

trente-neuf, e e talatin da tara, quarante, quarante, arba'in, arba'in, quarante, arba'in. To yau za mu dakata nan akan arba'in.